Mm-hmm. ka ga malam Musa da ka je ka duba abin da ya faɗa ba ka zo ka ce wai an ce wai wai balalan shi da wai ka kudurce shi kan duk annabawa ba har kana ba mu talent cewar mu zo mu karanta mu zo ga mun ga mun ko mun karanta sau da haka ga abin da mai magana ya faɗa magana a bakin mai ita ya budani ya ce abin da nake magana waliye nake magana ba annabawa ba dan Allah na maka nasiha ka ji tsoron Allah kar ka sa kanka cikin rigima in ka tuhumi wannan bawan Allah da wannan maganar da kake ya mishi wallahi azim wallahi azim sai an yi jayayya da kai gaban Allah kan wannan sai ka amsa tambaya kan wannan kagen da ka mishi wallahi azim wallahi kudrati kada wani rubu na duniya ko ɗan wasu kuɗi da zaka samu ko ta ɗaukaka ko wani shura kada ya sa ka karabu da Allah wannan nasiha ce nake maka lillahi billahi amma in ka ki ka ga wannan hanyar shi ya fi maka to shikenan ga kanan ga hanyar sannan sannan kuma muna kiranka akan wannan in ka dage ka in abaita in ka dage cewar lalle kai haka yake wani abu da yake to abin da ya fi kurum sarki zaki ya sa mana lokaci ni da kai sai mu zo mu warware wannan a ilmance a warware wannan jayayyar a ilmance abubuwan duk da ka tattauna mu bi su ni kuɗa especially shi wannan baitin mu tsaya a aje arabiya ta mana hukunci akan wannan baitin fassara shi a yadda na fassara kai kuma ka fassara a yadda ka fassara a sa arabiya ta yi awo ta gwada ta ga wanne ne arabiya za ta karba tsakanin da kai kawai ka fito mu zo mu mukabala yadda kake amsa wa ƴan shi'an nan kuke zuwa kuke yin mukabala mu ma kawai ka zo ka amsa mana mana a zo a da ƴan ƙalaƙato kana himma wajen amsa wa ƴan ƙalaƙato mukabala da ƴan shi'a suna kana yawan amsa musu to mu kuma tun da ka amsa wa malam mu ko za har yanzu baka sake amsawa ba shi kan shi yana mun ka gayyata maulan mu abubuwa abubakar sani a tijjani yana bin ka duk mukabaloli yana ta gayyatar ka shek nasir shek ado musa yana da mukabaloli da yake ta gayyatar ka su shek burhanuddin su shek junai dukkaninsu wa'annan ni ma ga na na ibaba na raba kaina cikin wa'annan shugabannin nawa ina gayyatar ka kan wannan baitocin malam musa ka zo mu zauna a daddare a yi mukabala a kansu su kamar yadda muka warware su yanzu sai malam ya ce mana shi malam musa kenan in ma an kaddara a kaddara ma wani yanzu ya fice yadda na basara ba daidai bane ya san zan shi yasa ya faɗa kuma ya san na zo zan ce ba daidai bane to ni na zo din kuma na ce ba daidai kake ba to sai ba da wani kalubale da sai ce to a kawo qur'ani aya ko hadisi da ta'ayyini da zai ce shi tijani shugaban waliyyi yau maganan da kai ai ba ba magana kai ta ilimi ba ba haka ake yin abu ba ba haka ake tabbatar da hukunci na shari'a ba a ce shari'a sai ta ayyana abu sai qur'ani ya ayyana ya ce inna sheka tijani sayyidu awliya illa sukurun hadisi ya yi ya haka ai ba da haka ake tabbatar da hukunci na na shari'a ba ake so da ake duba an yi irin wannan in shi wuce ya abu ya ce ni shugaban wani ne, inda ku masu adalci ne to zuwa za ku tambayi mutanen zamaninsa na farko abin da ya faɗa bai yi da awon mustahili ba bai yi da awon abin da yake korarre a shari'a ba abin da yake Allah ba zai iya mai da shi shugaban wani ba da Allah ya ce wani shine shugaban wani waliyai saboda haka a Qur'ani ko a hadisi to shi kenan sai shi jani ne ya faɗa haka sabanin abin da Allah ya faɗa shi kenan sai a ce ba haka bane amma abin da ya faɗa Allah zai iya mishi to ka'ida da ya zo ya ce ni shugaban waliye ne abin da za a tambaya mutanen zamaninsa wanda suke zamani da shi abu ya sharaɗin karɓan zancen mutum a aiki da shi shine al'adala adalci ne da gaskiya to sai a ji a tambayi wanda suka yi zamani da shi yaya gaskiyar shehu tijjani yaya kuma adalcin shi na'am a tambayi wanda suke zaben da su kawai za a tambaya idan aka tambaya amsan da suka bayar to da ita za a yi aiki ka'ida suna cewa a wane mai gaskiya ne wane adali ne to shi kenan abin da ya faɗa ba mustahili ba ne ba korarre ba ne a shari'a Allah zai iya naɗa shi ya zama shi ne shugaban wani. yayin to da haka faɗin ya kusa da ɗan ba alai siduhu ayar ba in yaku kaliban ba alayhi kadhibu kai kamar yadda ayar ta ce idan abin da ya ba haka bane to shi ta shafa idan kuma gaskiya ne sai ka karyata to ba ka karyata abin da Allah yi ba ka kuma da dalili a cikin kitabu ba ka da dalili a sunna abin da yasa wannan tambayan da malam ne yanzu shi malam fa ce mishi ake asali sunna haka kuke ce mishi sarki rai eh na'am na'am to haka ne su yanzu wannan sunan na'am suna ne a hausan za a fassara zakin sunnar annabi bakin na'am ire ma'ana shi da hausa zakin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am to waye nada shi ɗan sunna ɗan izala a'a to ai yanzu shi kenan abin da nake son tambaye ka eh. you should ask waye ya naɗa shi Allah ko annabi ah, ah, ah. akwai aya A washe ai kamar kace min wai sai kace min irin wannan tambayan da nayi wai sai kamar a haife yaro a sa masa suna ai babansa ke sa masa suna kowa ka washe yi irin wannan ai lakabi ne wannan wani lakabi ne eh lakabi ko ya sawa to to shehu tijani kuma mukami ne yayi na'am na'am na'am na'am na fahimta na fahimta sosai na fahimta sosai shehu tijani wanda yake shi shugaban waliyai ne ai mukami ne na'am sosai na'am na'am eh, eh, a kawo aya ko hadisi a kawo aya ko hadisi da ta faɗa haka na'am to mu daga sama da nan mm. mu tafi ibnu taymiya na'am ibnu taymiya kam abin da ake ce mishi shekul islam suke suke ce mishi kam shi ma waye ba shi kenan ko waye ba shi ina aya ina hadisi mm, na'am tadda ta'ayini aya ta ayyana sannan al'imamul imam Bukhari wani ya shigo da nan malam alkanawi eh. ya shigo yana so ya canja maganar da nake yi abin da nake magana Imam Bukhari ba wai maganar ittisalu sanar kowaye ba a'a shi ya ce da hadisan nan sahihai ne na'am na cikin littafin sa na shi ne muka ce ina hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace za a yi wani mutum Bukhari zai zo ne aikin tara hadisi na da hadisin da ya tara ya sake a wannan littafin ingantacce ne ina haka yake sosai na'am ko ina Allah ya faɗa haka a Qur'ani duka babu na'am tasihihin nake magana ba wai ittisalus sanad haddasana wani haddasana wani hadisin zai zama shi muttasimi ne wani daga wani daga wani hakan annabi sallallahu alaihi kuma ta yi zama ba gaskiya bane duk da to ake yi Fatoli mm. Na'am, duk zato ne. Zato ake Kuma zato zato na alhairi. Na'am. Ba aya ba ce ta faɗa ba hadisi bane ya faɗa. Hmm. Abin da ta aka tabbatar da Buhari cewar ingantacce ne aka tabbatar da musul shine mutanen zamanin shi sun masu shaida shi mai gaskiya ne. Mutanen zamanin shi sun mishi shaida mai adalci ne. Da haka da aka yi mishi wannan shaida kwaya biyu sai ya zama in kai ma mutum yau Buhari ya ce kai mai gaskiya ne. kai mai adalci ne sai al'ummar musulmi ta duniya sai ta karba ta ce ta yadda sosai sosai wannan gaskiya ne maganar ka gaskiya ne Buhari din kansa in yace da mutum wani adali ne mai gaskiya ne ke sai a yadda a sallama a ce ai wane yana cikin rijalin Buhari yana cikin mazajen da Buhari yake karɓar hadisi a gurin su na'am da haka da haka shi ma amintacce ne Buhari ya yadda da shi Na'am. Ba Allah ne ya faɗa ba ba manzo Allah ne ya faɗa. Buhari ne ya ce wala ne zance ne in ya faɗi zance a karba shikenan. Wallahi magana ta na gamsu. Inda ilimi suke amfani. Na gamsu da magana. ilimi suke amfani. Na'am. Na gamsu da magana na gamsu da magana ka sosai. Na gamsu da maganar ka. Na'am. Alhamdulillah. To da Shehu Tijjani ya ce ni shugaban waliyai ne. Mm. To abinda na sa auna mu koma mu bi tarihinsa. gurin wa gurin wanda suka yi zamani da shi mu ji yaya shehu tijani yake a gunsu gaskiya ya tabbata ko bai tabbata ba masha Allah shin yana da shin mai gaskiya ne shin adali ne eh to da suka samu wannan lalle ahalin ya faɗi magana ne a karba sai abu na biyu uku da ya rage abu na uku da ya rage sai sai shi da ya ce shi shugaban waliye ne shin akwai wani nassi na Allah sarihi mukami na Qur'ani ko nassin manzo sallallahu alaihi wasallam sarihi mukami da ya fito ya ce ba shi ne shugaban waliyan nan ba na'am na'am ko kuma Allah ba zai naɗa shi shugaban waliyan nan ba mhm. akwai sai mutum ya duba ya ga babu to shi abin da ya ce Allah ya bashi Allah ba zai iya bashi ba mm, ko kuma Allah ya ce ba za a iya samu ba na'am Allah ya ce abin da zai ce a bashi din Allah ba zai bashi ba kuma zai iya bashi ba sai aka ga eh zai iya bashi amma da alkarawi ya ce zai iya bashi Allah ba arin da ma yuridu wannan wayar da shi ya kawo aya kawai ya ce shi shi ne bai yanda ba to don Allah muna kira ga ƴan izala su dau hmm. wannan musulmi na mala alkana mu kyau mun yadda eh, eh mana su dau musulmin mala alkana ba ne ayo sai mu aje in mun zo filin pejin ka kurin karatu za a dinga yi ba kawai karatu su shi Na'am. Abin da ya yake kai eh. Allah ya bashi domin Allah ba alin luma yuridu ne kawai ni ne dai ban yadda ba. To shi ke rashin yadda ka yawa matsala bane. Sosai wannan gaskiya ne. Wannan adalci. Ba ce dole ka yadda ba wanda aka ce dole ka yadda da shi Allah da Annabi mm. da Alƙur'ani da kiyama da kaddara da shi aka ce dole ka yadda. Na'am. amma ba a ce ka yi duk shehu tijjani wali ba ne ba wanda ya ce dole ya yadda abinda mu bai sani kuma ka zo ka ce karya ne mu shi ne yake bata mana amma an ka ce Allah zai kai mishi amma ba mu yadda ba ba ruwan mu ba mu saurare ka kana da karfin ka kana da karfi ka kaman kan da kaman kan da ba za ka iya ce annabi ba manzon Allah bane kana da karfi ka ce shehu tijjani ba wali bane wannan maganan ka ne yawwa to wannan abin da kai baka yadda ba wannan ba mu da matsala da kai haka malam to shi malam yusuf ya faɗa mu ba mu yadda ba na'am mu ba mu yadda ba amma Allah zai iya mishi zai iya bashi shi kenan matsalan kenan sai a yi a daina wannan hargitsi din mm. saboda haka dukkan ilimai da aka dawwana ba wani ilimi da manzo Allah ya faɗe shi sallallahu alaihi wasallam yace gashi ko wani ilimin hadisi ko musalalu hadisi ko wannan ilimin duk manzo Allah bai faɗe su a hadisi ba Allah bai faɗe su a Qur'ani ba mm-hmm. inda ayini sai an yi ta'ayini ka rusa musulunci in ce sai an yi ta'ayini to wayannan ilman duk ta hanyar su aka tabbatar da musulunci to duka ka rusa su saboda za a neme ka kawo inda manzo Allah ya ayyana cewa wannan ilman a bi su, abubuwan da suke samarwa su wannan ilimin eh lalle a yadda da su ai kaza ai kaza ai kaza ka ba ka da shi a hadisi to in ka ce komai sai an ayyana ma'ana an fito kuru an ce wane kaza ne wane kaza ne to za mu rusa abubuwa da yawa na musulunci hmm. wato akwai ababa da yawa in dai an ce za a shiga cikin irin wayannan ababa za a rusa ababa da yawa ga musulunci ya kamata a bashi kan da yake kawai ka a yi kwankwanton abin wani kenan. Yau su rushe ba ta wannan hanyar in an yi magana irin wannan ta shoci jani hanyar ilimi akwai hanyar ilimi da ake bi a tabbatar da ita. Hanyar ilimi shi ne ka je ka bi tarihin shi da mutanen zamanin shi. Me mm. suka faɗa a kan shi. Na farko kenan abu na biyu sai ka je ka ga abin da ya ce yana da shi Allah zai iya bashi ko ko kuwa sai ga Allah zai iya bashi bai da awan abin da Allah ya ce ba zai ba wani ba nan sai ka ce eh zai iya bashi kawai ni ban yadda ya bashi bane wannan ruwanka ba wanda ne maka musu ba ba wanda ne ce dole sai ka muka da okay so da abin da suka rufe koban da suka rufe wanda musulunci ya bude ta shine ake ta samun matsala da su su har yau sun riga sun yi tunanin koban samun ilimi daga Allah ya rufe ba za a ƙara samu ba su abin da suke da tsarki kuma shari'a ta riga ta bude wannan koban mun kawo misalin sarki zaki mun kawo misalin ganin mala'ika na mutumin da yake da cutan kora da mutumin da yake kuturu hmm. da mutumin da yake makaro suka ga mala'ika suka yi mu'amala da shi sannan mun kawo mutumin da ya tafi ziyarar ɗan uwansa ya ga mala'ika suka yi magana da shi ya karɓi sakon ya gaya miki kai Allah yana son ka hmm. kai Allah yana son ka haka mala'ikan ya gaya mishi ya ce masa kuma ni mala'ika ne ba mutum ba ne?' Hmm. gani to abinda ka'ida ta ce ta ilimi ba da masili wato wato malam wato wato masu cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sako ya kare a a ƙarya ne wato har har yanzu eh. Allah Allah na isar da sako har gobe eh ta hanyoyin da shari'a ta tabbatar ana yi ta hanyar ilhama ta hanyar mabarki ta mm. hanyar ganin mala'ika mm masha Allah wannan ingantattu sun tabbatar da haka mm. wato malaika zai iya zai iya zo malaika ba zai iya zuwa maka kai tsaye ya wuce haka face ya zo maka da wani sako Allah ya ce maka Allah na gaida kai Allah na son ka Allah na kaza ko kuma a ga kaza ga kaza kuma a jarraba ka irin yadda aka jarraba irin ce shi muke neman tsari Allah ya kiyaye mu amin amin Allah tsare mu ga haka <laughs> Allah tsare mu ga haka eh wannan jarraba eh saboda dewa mu mun fil wallahi dewa mu mun fil mun fail sosai wannan jaraba ba za mu yi muci ci wannan da ba za mu mu ci ba wallahi eh sai dai da taimakon Allah <laughs> sosai sosai shehu sosai